بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين باك والسلام عليكم ورحمة الله بركة mu يمتشين wannan yammaci قوة المحرم أرانا تالهدي hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda ya dace da ɗaya ga watan 12 shekara ta 2013 miladiya a wannan masallaci namu mai albarka na Abdurrahman ibn Auf a wannan unguwa ta kofar Wambai cikin birnin Kano mai albarka satin da ya gabata mun fara karatu cikin babu husnul khuluqi babu husnul khuluqi ko babun husnul khuluq cikin kitabul ma'amurat mun tsaya ƙarshen hadisi na ɗari shida da talatin da biyar za mu tashi farkon hadisi na ɗari shida da talatin da shida ga wanda suke da lamba irin tawa mala ya ce wa an abid darda radiyallahu an an karɓo daga abid darda Allah ya ƙara masa yadda annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace Mamin min shay'in athqalu fi mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq babu wani abu da fi nauyi ta fuskar ayyukan ladan da za a auna akan mizani a ranar tashin alkiyama cikin ma'aunin mumini sama da kyawawan ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a ka tafi komai nauyi a ma'auninka na lahira kyakkyawar ɗabi'a tafi gaskiya kyakkyawar ɗabi'a ta fi amana kyakkyawar ɗabi'a ta fi adalci abubuwa da yawa kyawun ɗabi'a ya fi su nauyi a ma'aunin aiki mai wanda yake nunawa falalar kyawun ɗabi'a ka zauna da mutane ana son barka kar ka zamo mai mummunan hali cikin al'umma kar ka zama wanda mutane suke Allah Allah su yadda kwallon mangwaro su huta da kuda ana zama da kai ne tare da tsoron sharrinka ana ɗarɗar da halayyarka ba a da natsuwa da kwanciyar hankali tattare da kai saboda wata mummunar ɗabi'a da kake da ita wannan mummunan abu ne bayi da kyau ƙwarai da gaske da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani abu da ya fi nauyi a ma'aunin aikin mumini a ranar lahira sama da kyakkyawar ɗabi'a wa inna allaha kuma haƙiƙa allah yubghidul fahishal yana fushi da mai alfasha mai batsa ma'ana waɗannan suna daga cikin mai munanan ɗabi'u wani zai ɗauka da aka ce mummunar ɗabi'a hira da mutane ƙwarar hira da mutane cikin kyakkyawar ɗabi'a domin ta fuka ƙaurace musu ta fuka rinka sha musu ƙanshi ta fuka daina kula su to amma kuma baya ba da lasisin kuma hira za ka yi da su ta zama hira ce ta rashin kirki hirar saɓon ubangiji mutumin da yake da hira da mutane in dai hira ce ta saban ubangiji hira ce ta alfasha hira ce ta batsa to wannan kuma sharri ne a wajen Allah Allah yana kin me irin wannan ɗabi'a ka zama mai hira da mutane kuma hira ta alkhairi ka zama mai gaya wa mutane kuma magana mai kyau wa kululin nasi husna ku gaya wa mutane amma fa kyakkyawa da haka Allah yana kin mai alfasha yana kin kuma mai batsa shine albazi'u an gane ko to cikin wannan hadisi akwai tabbatar da cewa me akwai ma'aunin aiki a ranar tashin alkiyama ayyuka za a auna su a ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa nada'ul mawazin alqist li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin da ka za a mizani fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun وأما من خفت موازين أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فمن ثقلت مواز... فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa za a auna ayyuka a ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama za a mai da su abubuwa masu ganga jiki yayin ka ɗaukar su a ɗora akan ma'auni kuma a ga nauyinsu kaga sanarka a yanzu baka ganin ta amma a ranar lahira Allah zai mayar da ita wata gangar jiki wanda za a iya ɗauka a ɗora a kan ma'auni har a ga nauyinta gaskiyarka yanzu baka ganinta amma a ranar lahira za a nuna maka ita kuma a mai da ita wata halitta mai gangar jikin da za a iya ɗauka a ɗora a ma'auni har a ga nauyinta da haka za a auna ayyukan bayi wannan kan bayi muminai kenan a auna musu ayyukansu kyawawa su gansu a zahiri su rinjayi sharri to sai a cika musu ladan su sai gidan aljanna amma ku kafirai Allah madaukakin sarki ce ba za mu kimanta musu ma'auni ba za mu yi musu awo amma awon ba zai yi nauyi ba fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna a ranar lahira ba za mu kimanta musu ma'auni ba ko an auna ma'aunin ba zai yi nauyi ba ko an auna miyagun ayyukan su za su jayi kyawawan sai ya zama cewa ƙarshen ba zai yi kyau ba Daka wannan hadisi ya tabbatar mana da mizani ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وسنن wannan hadisi ya tabbatar mana da me sifatul baghdha ko sifatul bughdi lillahi azza wajal sifar fushi ubangiji yana fushi yana ki shine yubghidu Allah yana fushi yana kin alfahisha mai alfasha albadhi'a mai batsa Allah ya sifantu da sifar fushi ya sifantu da sifar so ya sifantu da sifar ƙauna an gane ko ya sabanci da sufar yadda ya sabanci da sufar ki amma dukkan nasa ba irin na bayi ne ba da haka muna tabbatarwa da Allah abin da manzansa ya tabbatar masa ba tare da kwatanta shi da wani ba daga cikin bayinsa bisa ga ka'idar laisa mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wanda ya kama da shi cikin duk abin da aka ce nasa ne shi mai ji ne kuma shi mai gani ne subhanahu wata'ala idan ka ce yubghidu ana nufin yana uquba kamar yadda waɗansu sukan yi tawili a sha'ira sukan yi tawili su ce ai da aka ce yubghidu yana ki abin nufi yana uquba su sun kore sifar kin ba sa Allah yana ki sai dai su ce yana uquba alhalin uquba daban ki daban duk wanda Allah ya masa uquba ya ki shi amma ba duk wanda ya ki bane yake uquba ubangiji zai iya kinka an kai masa laifi amma kuma ya yafe ma bai uquba ba amma duk wanda Allah ya masa ukuba ya ƙi shi domin ba yadda za a yi yana son ka kuma ya azabtar da kai to da haka akwai sifa akwai lazimus sifa sifar ita ce yana abin da zai biyo bayanta kuma shine ya ukuba sifar ita ce yana so abin da zai biyo bayanta ya bada lada duk wanda Allah yake so zai bashi lada duk wanda Allah yake so zai sashi aljanna duk wanda Allah yake in ya ga dama zai yi fushi da shi in ya ga dama kuma zai yafe masa duk wanda Allah ya azabtar da shi to ya ƙi shi domin ba dai ya ƙi shi ba ba zai masa azaba ba mu gane cewa waɗannan abubuwa suna da bambanci ƙi daban sannan azaba daban so daban lada daban amma akwai attalazum bainahuma ɗayan yakan iya jawo ɗayan musamman a wajen naso da lada duk wanda Allah yake so zai ba shi lada domin daman ba zai so ka ba sai kayi abin da yake so abin da shi kuma zai baka lada a sanadiyar ka aikata shi amma ba dole bane in Allah ya ki ka yi maka hukuma domin akwai afuwa shi yasa malamai suka ce duk ahadithul wa'adi ko ayatul wa'adi ko nususul wa'adi Allah yana cika su baya sabawa inda Allah ya ce in kai kaza zan ma kaza to ba sabawa in dai na lada ne amma duk inda Allah ya ce in kai kaza zan maka ba iri nau'i kaza to wannan yana iya saba kayansa kamala ce gare shi subhanahu wata'ala domin babba ya alƙawar alheri ya cika wannan cika ce kamala ce ya kuma alƙawarin ukuba ya janye to kuma wannan falala ce wa inni wa in au'attuhu aw wa'attuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu idi wani mawaƙi ce haka Allah madaukakin sarki yake inda maka alƙawarin rahama to wannan ko shakka babu zai cika amma in yi maka alƙawarin rahama to rahama sana iya sa ya janye wa rahmati wasi'at kullu shay' rawahu tirmizi وان hadisi امام الترمذي ya وقال حديث حسن صحيح كما sahihun kuma yace hadisi ne معنى sahih ma'ana ko dai yana da hanya guda biyu ɗaya hanyar hasan ɗaya kuma sahihi ko kuma ya zama min babu tawkid al-ma'nawi hasan sahih hasan da sanadinsa sahihun kuma da ma'anarsa ma'ana karbabban hadisi ne malai ce albazi'u abinda ake nufi da albazi' huwa allazi yatakallamu bil fuhshi shine wanda yake maganganu na alfasha wa radi'il kalami da ya sashen zance wacce bai kamata a ga mutane kamalallu kam cikakku suna yin irin ta ba shine dai abin da Bahaushe yake cewa batsa daga nan ya samo albaza'atu batsa abi hurairata radiyallahu anhu qal an karbo daga abi huraira Allah ya masa yadda yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas janna. dangane da mafi yawan aikin alherin da yake shigar da mutane aljanna dukkan alkhairi suna shigar da mutum aljanna amma wanne yafi ko ba haka ba wannan sai ke nuna maka kaifin hankalin sahabbai da fahimtar su su kan wanda ya fi ci suke nema kuma bara gurbi ba nasu bane mai cin ma wanne yafi ci ko ba haka ba to amma kaga mu da yake tunanin mu da fahimtar mu kasa take da tasu nesa ba kusa ba yanzu mu in zami aiki ba mai cin muke nema ba ba mai cin ba domin neman mai cin shine wanda Allah ya ce ba yadda za a aiki ya ci Allah bai ce ba ba yadda za a aiki ya ma amfani ba za Allah bai yi stamping a kansa ba ba zai yi ba wallahi to kake dan sharadin farko da abin da ya zama wajibi ga mai hankali lokacin da aka ce maka kaza aiki ne sai ka ce ina Allah ya ce a yi sai shi za a yi wa kaza ana samun <laughs> kaza da kaza to ya manzan Allah ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ba ba sai da shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai da yake daman bid'a ba ta da mashiga a wajen kura ta san gidan mai babban sanda shegantaka ta fara ba lokacin suna nan saboda ba za su kyale ta ba ba za su saka mata mara ta tsari ba da ka su duk abin da ya zo musu fiyo ne tatacce garanti janu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kansa in ya ce musu kaza kaza ne sai su ce to ya ma'aikin Allah wanne ya fi saboda sun san rayuwa din nan da kuke ganinta lokaci ne dan kankani wa mal hayatud duniya illa mata'un qalil rayuwa dan kaɗan ce to duk mai tunani wanda ya san lokacinsa kaɗan ne ƙoƙari yake yayi abin da zai fi samun riba ba wai kawai wanda zai samu riba wanda riba za ta fi yawa cikin kankanin lokaci a yi aiki mai yawa ko a samu lada mai yawa to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam sau da dama sai ya gaya musu to kun ga kaza da kaza dukkanin su ayyukan alkhairi amma kaza ya fi wani lokaci abin da yasa annabi yake gaya musu haka domin ya fahimci sun shagala da wasu abubuwan sun manta da wannan jawo hankalinsu a ce kun ga abu kaza da kuke ganin kamar ba mai mahimmanci ba ne duk a ciki ma ba wanda ya kai shi muhimmanci kuma da gaskiyan hakan ne da yawa shedan shi ya san waɗannan abubuwan da daga cikin masaidu shaytan hanyoyin da shedan yake karya dan adam idan ya ga baka faɗi ba a bangaren tauhidi ka fi karfin sa anan sai ya dawo da kai a bangaren bid'a nan ma idan ka fi karfin sa to sai ya dawo da kai wajen nuna maka marasa falala ka fi kula da su masu falala sai ya shagaltar da kai sai ya fi baka falalar na filfilin dare amma sai mantar da kai farilla sai ya fi baka falalar kaza sai ya mantar da kai wani abin da ya fi muhimmanci sai ka ga wani shi kam tauhidi bai da matsala bid'a bai da matsala amma matsalar sa farillai suna da rauni a wajensa na filfili sun fi muhimmanci to kaga nan ma sharri ne na shedan da haka abin da ake so in ka fi karfin shedan a shirka ka zo ka yadda shi a tauhidi to ka zo kuma ka fasa masa kai akan abin da ya shafi abubuwa na falala wanne ne aka samu garanti falalarsa daga annabi kuma su kansu din ma a wani lokaci domin abubuwa masu falala wani lokaci ya danganta da lokaci yanzu kaga a lokacin da ake kiran sallah lokacin da ladan yake kiran sallah ba wani zikiri da ya fi soyuwa a wajen Allah sama da bin kiran sallah ibn qayyim ce sai ka fahimci wannan da kyau hailala tana da falalarta istighfari yana da falalarsa salatin annabi yana da falalarsa amma da zarar ladan ya ce Allahu akbar to duk falalarsu ta ja baya yanzu me ne fi bin kiran sallah in ka kai karshe kuma ka cika da salati karatun qur'ani yana da falala hailala tana da falala subhanallahi yana da falala amma a ranar juma'a salatin annabi duk ya kere su falala to dole su kansu ayyukan nafilfili sai ka zo ka yi fikihun su abu kaza a lokaci kaza shi yafi abu kaza a lokaci kaza shi yafi domin in baka sani ba yadda yaren yake gwari gwari in kai dan kasuwa ne sai a zo ana kakar wani abu ana ta samun kuɗi kai kuma baka sani ba shashasha kana ta shirme akwai kasuwar da a lokaci kaza kaya kaza suka fi to kai ko kawai ka je ka jawo gwaiwa kamar yadda yan kasuwa ke faɗa kawai ka tara kaya ai kaga kayi shirme aka dan kasuwa wayayye mai sanya ci riba da tunani da kali kafin ya siyo kaya sai ya karanta sai yayi makitin sabe ya karanta kasuwar kanta yanzu me ke ja ba wai har kayan zai gani ba a'a in an kawo su za su shiga ba wai arhar salatin zaka kallo ba ko falalar nafilar ko a lokacinta ne in ka fahimci komai to sai kaga kana a cikin lokaci kaɗan sai ka je lahira ka ga ka samu ladan shekaru aru aru wanda baka rayu waɗannan shekarun ba amma ka kiyaye falaloli na lokuta da ka'idoji na lokuta sai ka ka ci kasuwa ka yi riba ba karama ba da haka ya kamata mu fahimci wannan kwarai da gaske kamar mutum ne ya je aikin haji sai ka ga mutum ya je aikin haji kuma ko umara amma yana ta karatun qur'ani to karatun qur'ani ba za ka yi a ɗakin ka ba a gidanku abin da ya fi mahimmanci ga wanda ya je haji ko umara sallah a masallacin harami da ɗawafi domin waɗannan ne in ka dawo garin ku babu su dan annabi ya ce sallah ɗaya a masallacin maka ta fi sallah a ko ina sau dubu yanzu na nafila raka abi kadai da zaka yi a wannan masallacin idan ka je masallacin maka kai rafi irin ta dai kai na fila raka abi to duk masallacin duniya sai kai dubu zaka kamo waccan ɗaya taka to ballantana kuma dawafi wanda ma sallah suka ce in ka zo kofa wan bai kai dawafi fa wai inda zaka yi da ko sallar ce ta haɗu da dawafi kyale sallar yi dawafi domin ita ana iya yin ta a wani waje amma dawafi babu inda za a yi shi a duniya sai a je makka da haka ka fahimci irin waɗannan abubuwa yana da matukar muhimmanci sai ka ci ribar rayuwarka cikin kankanin lokaci sai ka samu riba karatun qur'ani a ranar juma'a in ba za ka iya yin da yawa ba takaita a suratul kahfi suratul kahfi ta ishe ka in dai ka kasa komai ba zai yi kai kafi ka hada da wasu ba to yi kafin kaga wannan shine abin da ake so mutum ya fahimta da wannan ne mutum yake ribar rayuwa da wannan fikihun sahabbai yake da fikihun duk wanda za su zo a bayan su da haka suka tambayi annabi wani aiki yafi saurin shigar da mutum aljanna qala sai yace taqwallah tsoron Allah kiyaye dokokinsa a fili da kuma a boye Allah ya raka Allah haifu na haka wa Allah ya ka haifu amaraka kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya fassara yace takawa shine kada ka yadda Allah ya ganka a inda ya hana ka kada ka yadda Allah ya neme ka ya rasa ka a inda ya umarce ka ka je to wannan shine takawa to sannan wa husnul khuluq da kuma kyawawan dabi'a kaga wannan kuma ya nuna mana jawami'ul kalimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takawalla haƙƙin Allah ya sauka husnul khuluq haƙƙin bayin Allah waɗannan haƙoƙi guda biyu da su ɗan adam yake rayuwa lafiya in ya sauke su haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah ko shakka babu haƙƙin Allah yana da girma bayan shi kuma akwai haƙƙin bayan Allah na farkon su iyaye to sannan gwargwadon wanda ya kusance ka gwargwadon nauyin haƙƙinsa a kanka da haka ya ƴan uwa da yawa zaka ga waɗansu sun shagaltu da haƙƙin Allah ba su damu da haƙƙin bayan Allah ba zai iya cutar da mutane ya wulakanta su makotansa ya tozarta su ya munana musu ya hana su bacci ko da da zikiri ne kuwa domin da Allah ya ce kai zikiri ai bai ce ka hana wani bacci ba shi lokacin da kai kake zikiri la Allah shi a wannan lokacin ya gama zikirin kuma ba zai huta ba lokacin da kai kake zikiri shi kuma bai da lafiya bacci a wajensa a wannan lokacin shine zikirin dan haka kar ka dauka cewa tunda kana zikiri kuma shikenan bari ka taka kowa zikiri yana da ka'ida zikiri ambatan Allah ne wala zikrullahi akbar amma tare da haka akwai ka'idarsa wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawl bil wal asal wala takun kar ka daga murya cikin daga murya akwai rashin ladabi ga Allah kansa domin mai girma ba a daga masa murya in za a kira shi to sannan kuma cikin daga murya akwai cutar da kanka da kanka domin kana budewa shedan ne kofar ya sa maka riya da zarar kairi riya kuma ya bata aikin to sannan kashi na uku kuma akwai cutar da ƴan uwanka shi yasa annabi ya ga waɗansu mutane suna addu'a sun ɗaga murya yace innakum irbi'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una sami'an qariban mujiba ku sauƙaƙa wa kanku ba kurma kuke kira ba in dai Allah kuke kira zai ji ku wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa da aka bayi da bukatar sai ka daga masa murya to sannan kuma ku sani Allah yana tare da ku fuskar amsawa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ya idza da'an da aka kar ku cutar da bayan Allah karku ku kausasa ladabi ko ku munana ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka cikin fadar takawa akwai sauki haƙƙin Allah husnul khulq sauki haƙƙin bayan Allah da aka ce haƙƙin Allah a taqawa haƙƙin manzon Allah ya shiga ciki sau da dama akan shigar da haƙƙin manzo Allah cikin haƙƙin wa Allah bisa ga ka'idar man yuti'ir rasula faqad ata Allah in ka ba manzo Allah Allah ka bi in ka ba Allah manzo Allah ka bi ba yadda za ka bi ɗayan ba ka bi ɗayan ba an gane ko cikin ku haƙƙin mutane da aka ce husnul khuluq to na farko ka sune iyayenka iyayen ma mahaifiya duk wannan sunna ta yi bayani dalla dalla wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahqqu bi husni sahabati waye daga cikin mutane yafi haƙƙin in kyautatawa qala ummaka yace mahaifiyarka thumma man ummaka mahaifiyarka thumma man ummaka mahaifiyarka sannan ana uku yace thumma abaka thumma adanaka fa adanaka sai kuma mahaifinka sannan kusanci kusancin gare ka gwargwadon haƙƙin da yake da shi naka kyautata masa cikin husulul duk an shigar da wannan wasu ila kuma aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas nar dangane kuma da abin da yake yawan kai mutane wuta domin in an samu aikin da yake yawan kai mutane aljanna to ko shakka babu za a samu kuma wanda yake yawan kai mutane wuta kakka shagaltu da kallon aljanna ka manta da wuta kakka shagaltu da kallon wuta ka manta da aljanna ka kalli kowace wuta ka kalle ta dan ka guje mata aljanna ka kalle ta dan ka kusance ta idan mutum ya kalli ɓangaren aljanna ya manta da bangaren wuta kwata-kwata to ya bautata wa Allah da tsananin mai raja ya zama murji'i wanda su suke cewa la yadurru ma al-imani ma'asiya in dai ka yadda da Allah je kai duk abin da zaka sai ka shiga aljanna wanda shine tsantsan kiristanci domin kiristoci suna ganin tunda suka yadda da annabi Isa a matsayin dan Allah a tunanin su to koma me suka sai sun shiga aljanna babu wannan a musulunci musulunci kamar tsuntsu ne mai fuka-fiki guda biyu in ɗaya ya samu matsala babu tashi kamar mutum ne mai ido kwaya biyu ka kalli aljanna kuma ka kallo ta da ka shi sau da dama Allah in ya faɗi rahama sai ya haɗa da azaba nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim kuma wa anna azabi huwal azabul alim rahama aljanna azaba wuta to da ka sahabbai sun fahimci wannan alkhawf raja tare suke tafiya da suka tambayi abin da yake yawan kai aljanna aka gaya musu sai kuma suka tambayi me kuma yake yawan kai wuta na aljanna dan su aikata na wuta dan su tsere su guje masa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alfam wal farj abubuwan da suke yawan kai mutum zuwa wuta bi ne bakinsa da farjinsa to anan malamai suka ce ba a faɗi aiki ba sai aka faɗi me abubuwan aikin saboda aikin yana da yawa aikin da ke kai mutum wuta yana da yawa amma aikin da ke kai aljanna bai da yawa me yasa saboda Allah ya fi son je aljanna shi yasa ayyukan da za su kai ka gare ta sai yasa su yan kaɗan dan ka iya yi amma na wuta kuma suna da yawa dan ma ka ji tsoron yawan su ka bar su to da haka jawami'ul kalimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ayyukan kai aljanna tunda ba su da yawa sai aka faɗi tsantsa gwaran ayyukan ba abin da ake aikin ba kaga tsoron Allah ana yi da baki ana yi da hannu ana yi da zuci ana yi da dukkan gabai, amma a madadin a ce hannunka bakinka kafarka kawai sai aka ce tsoron Allah kai kuma ka san da abubuwan da ake yi kyawawan ɗabi'u su ma ana yin su da dukkan gabban jiki su ma a madadin a gaya maka abubuwan da ake yi da su sai aka gaya maka aikin domin ya fi takaice magana amma su kwanan ayyukan da yawa abubuwan ayyukan ne ba su da yawa baki cikin gaban ɗan adam ya fi kowace gaba taimakawa wajen jefa ɗan adam wuta haka nan farjinsa baki kamar yadda ya zo cikin hadisin mu'az da mu'az ya tambayi annabi a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi yanzu maganganun da muke ma aikin Allah sai an mana hisabi sai an kama mu sai annabi ce sakilatka ummuka ayakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakirihim illa hasaidu alsinatin yace akwai abin ma da yake sa mutum ya fada wuta ya ci da ka ai sai bakinsa yasa imamu shafi ya ce ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka innahu fu'banu kiyaye harshen ka ya kai dan adam ahirkar ka bari ya sare ka wani bakin kumurci ne fa masu hikima suka ce wai saboda sharrin harshe Allah ya sa karafuna na haƙori ya tokare shi da su ba wata gaba da ta samu wannan kariya ko ina ita tana tsakiya an sa su sama da kasa sun kare ta saboda sharrinta wajen ci ko ta wajen furta magana ko ta wajen shari ko kage ko kazafi da haka baki yana da tasiri wajen ya jefa mutum a cikin wuta shi yasa zaka ga magabata a rawaito maganganu da yawa daga gare su na yadda suke bi su tsare harshinansu su tsare bakinsu wasunsu an samu sukan ɗauki irin farin dutsen na wanda ake ce masa kwan mayu sai su jefa a baki kamar alawa wai hikimar su shine duk abin da za su faɗa inda dutsen ba za su iya faɗa ba sai sun tsaya sun yi me sun ciro to kafin su ciro sai su yi tunani a ah, to abin da zan faɗa alheri ne eh sai in ciro sharri ne sai in ba kayana ya taimaka musu wajen rage saurin magana shi yasa annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut to haka nan kuma farji farji yana taimakawa kwarai da gaske wajen jefa mutum sharri idan mutum bai tsare shi ba shi yasa Allah ce yan aljanna na daga cikin sifofin su tsare farji wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara zalika fa ulaika hum adu a cikin hadisi annabi ce man yadman li ma baina lahayhi wa ma baina rijlaihi admanu lahul janna duk wanda ya lamunce mun tsare abin da ke tsakanin labbansa guda biyu shine harshe da tsare abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu shine farjinsa ni kuma zan lamunce masa aljanna Allah ka samu mu iya lamuncewa annabi waɗannan dan ya lamunce mana waccan rawahu tirmizi tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih imam at-tirmidhi ya rawaito yace hadisi ne hasan sahih wa anhu daga dai abi huraira Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace akmalul mu'minina imana mafi cikar muminai ta fuskar imani a hasanuhum khuluqa wanda yafi su kyawawan ɗabi'u wannan sai yake nuna mana imani na wani yafi na wani za ku iya yadda da rukunnan imani baki ɗayanku amma tare da haka wane yafi wane imani domin akwai abubuwan da ake kiransu da suna al-mukammilat abubuwan da suke sa imanin kai cika yanzu duk wanda ya yadda da waɗannan rukunan imani guda shida sunansa mumini amma rubama laisa huwa akmalu imanin ta yi ma ba shi bane ba mafi cikar imani domin bayan yadda da waɗannan rukunai guda shida akwai abubuwa da yawa da kuma sai an haɗa da su sannan imani zai cika na daga cikin su kaso kaso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kaso Allah sama da yadda kake son kowa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ɗayan ku ba zai taɓa zama mai cikakken imani ba har sai na zamo mafi soyuwa a gare shi saboda ƴaƴansa da iyayensa da duk mutane baki ɗaya to kaga wannan yana daga cikin mukammilatul iman in baka ji wannan ba imanin ka har yanzu bai cika ba kuma ko ka ji wannan da saura har sai ka so wa dan uwanka abin da kake so kanka na alkhairi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair arwayan nasai to haka nan duk da haka za ka iya zamawa ka yadda da wa'ancan ka yadda da waɗannan amma ka da kyakkyawar ɗabi'a mutum ne mai saurin fushi kaga saurin fushi kuma yana daga cikin munin ɗabi'a mutum ne wanda yake ba yi da daɗin zama wannan yana daga cikin mai rashin kyawun ɗabi'a kuma wannan duk suna daga cikin abubuwan da suke tawaye imanin bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cikar muminai imani shine wanda yafi su kyawawan ɗabi'u mutane ba da wani korafi dangane da halayyarsa wani kam san barka wani kam madalla da mutum a ji wannan shaidar daga bakin mutane na kwarai dangane da kai wannan yana nuna cikar imani ga ba kwa wanda zai so a ce imaninsa bai cika ba ni zan so a ce imani na ya cika kai ma haka kowa ma haka to sai mu kokari mu kyautata alakar mu tsakaninmu da 'yan uwanmu gwargwadon ikon mu ba wai dan an ce ka kyautata wa mutane ana nufin dole sai mutane baki ɗayansu a duniya sun ce a wani da ibadalla abinda ake nuna kallo shine mafi yawan mutane kuma masu hankalinsu masu tunaninsu masu addininsu amma da a ce a samu wani dan adam da duk duniya ta hada a kansa kowa da kowa malamai suka ce ridan nasi ghayatul ladrak yaddar mutane doki ne da ba iya hawa ai su kansa ba wanda ya isa wata rana imam malik bai ɗaya daga cikin almajiransa abdullahi dan wahab ya ce mutane suke faɗa dangane da mu a gari ya ce to wasu suna cewa san barka to waɗansu kuma suna cewa eh ba sa rasa koran ya ce to haka duniya take ba wani ɗan adam ɗin da duniya ta haɗu akan cewa kowa ya yadda ko 'yan siyasa da suke cewa kowa ya bi ƙarya suke sun san ba kowa bane ya bi kawai ta da ƙura ce da hayaniya dan haka mutum ya yi iyayensa ya iya ƙoƙarinsa a wajen mutanen kirki ba ka da makusa domin su mutanen kirki su suke kallon gaskiya su adalci amma sauran mutane kuwa kyale su da yawan su son zuciyarsu suke so abi wanda kuma son zuciyar tasu ya saba wa Allah ubangiji kuma yace walawitta alhaqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihi inda gaskiya za ta bi san zuciyar mutane to sama da kasa ba za su tsaya ba rushewa za su yi wa in tuti man fil ardi yudilluka an sabilillah inda zaka ce zaka biye wa mafi yawan yan duniya sai su batar da kai gabaran tafarkin Allah kai iyayinka ka bar wa Allah yinsa kai kokari ka kyautata halayya ka tsakaninka da yan uwanka wa khiyarukum khiyarukum linisaihim fiyayyunku su ne waɗanda suka fi ƙoƙarin su ga sun kyautata wa matansu ƙoƙarin ka kyautata wa iyalinka wannan yana jawo maka falala da fifiko da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala me yasa aka ce kyautatawa mata saboda su ne wanda kyautatawa musu tana da wahala wani ba wai kyautatawa ce bai da shi ba ɗabi'ar matan ce ta washe shi ya kyautata ba su yaba ba to amma wanda ya kyautata suka kushe gobe ma bai fasa ba ya kyautata suka kushe gobe ma bai fasa ba to wannan yafi yafi wannan yana da falala yana da daraja Allah ya nufa da aikinsa ba laifi ba ne miji ya abu ce mai nagode gobe zai kara masa karfin gwiwa sharrin in kika ki godewa ke kin yi laifi gobe kuma kin kashe masa gwiwa alheri da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa habbai mata suna da kangara suna da kaza suna da kaza ubangiji ya ce idan matan mutum ta kangare mai yaga cewa sai ya bulala ta wata ran zata kintso to yayi haka amma ba tilas bane ba wajabtawa akai ba sahabbai suna jin haka kowa ya dau bulala ya shiga gida kowa matarsa ta sha a jikinta kan asuba mata sun cika gidan annabi suna kawo ƙara sai manzo Allah ya dawo ya ce kun ga da muka ce muku ai bulala ba ta muka yi wajibi bane ba fa kuma man da za su jure din ba su bulala ba duk da an bata musu wannan ya fi alheri duka ga mata a shari'ar musulunci halal ne bisa ga ka'idojinsa darban ghayra mubarrih dukan da ba zai fasa jiki ba zai karya kashi ba ba laifi ne ga matar da ta yi nushuzi ta yi kangara wallati ta kafuna filma ba ji, wa madaji wadribuhunna to amma ka jure ta yi ɗinka ka kau da kai ta yi ɗinka ka kau da kai ta yi ɗinka ka yi haƙuri. to wannan kuma ya fi falala a wajen Allah shi yasa annabi ba a taɓa rawaito ya yi duka ba na Aisha take cewa annabi hannunsa bai taɓa yin duka ba sai dai a filin jihadi amma dan wani bawa ya fusata shi har ya dau hannu ya dake shi ko mace ta yi masa kangara ya dauko hannu ya dake ta bai taba ba saboda juriyarsa wata rana annabi yana zaune tsakanin matansa sun kewaye shi sun hada masa zafi irin hada zafi na cikin gida kowa yana da shi kowa yana da shi kowa yana da irin nasa sai ga sayyidina Umar ya shigo Abubakar ya fara shigowa sai Umar ya shigo a suka ga fuskar annabi alamar cewa da yana cikin damuwa umar ce sai na rantse a zuciyata wallahi ba zan bar wajen nan ba na ga annabi yayi dariya kenan sai yake ta kawo labarurkan da za su sa annabi farin ciki yace ba ai sa'a ba na cimma labarin da ya sa annabi farin ciki sai da na bashi labarin matata na ta aikin Allah ina ma dai jiya ka ganni da ni da wance da ta cazan kai ni kuma na dau bulala na bulalata sai annabi ya fashe da dariya sallallahu alaihi wasallam yace to ni ga su duk caza mun kansu kai amma ni ba zan dake su ba khiyarukum khiyarukum li nisaihim fiyayyunku waɗanda suka fi kokarin su ga sun kyautatawa matayensu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imamu tirmidhi ya rawaito ce hadisi ne hasanun sahih wa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innal mu'mina haqiqa mu'mini la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im sakamakon kyawawan ɗabi'unsa Allah yakan bashi lada na wanda tsawon wunin azumi yake tsawon daren sa tsayuwar dare yake in kana da kyawawan ɗabi'u ko da da rana baka yi azumi ba a wajen Allah saboda falalar kyawawan ɗabi'u sai ce a rubuta masa ladan mai azumi in kana da kyawawan ɗabi'u ko da da daddare baka tashi kayi sallar nafila ba saboda falalar kyawun ɗabi'a sai Allah ya ce a rubuta masa ladar wanda ya yamun laili to ina kuma da ga kyawawan ɗabi'u ga azumin ga kyawawan ɗabi'u ga yamun lailin nurun ala nur haske bisa haske me wannan yake nunawa mahimmancin kyawawan ɗabi'u yanzu da za ka wuni kana azumi in ba ka da kyakkyawar ɗabi'a ba yadda za a baka wani lada extra in baka yi wasa ba ma sai ka rasa nakan na asali domin hadisi ya zo cikin sahih muslim aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata kullun azumi kullun dare qiyamul laili, amma kullun fada da makociyarta kuma ta mutu yace wallahi tana wuta haka ina waɗanda suka fi ba da muhimmanci da kulawa ga ibada tsakaninsu da Allah musamman ta nafila ba ta farilla ba amma su manta da kyautatawa wa ƴan uwansu mutane iyaye ne dangi ne musanta sauran musulmai ne makauta ne na gida ko na wajen aiki ko na kasuwa yana da matuƙar mahimmanci ka san kimar dan adam Allah da ya halitte shi yace na girmama shi kai dan me zaka wulakanta shi walaqad karramna bani adam Allah yace mun girmama ɗan adam amma wani saboda Allah ya masa wani abu shi yana ganin kowa a idansa ba kowa bane ba kai wani ma abin takaicin ba komai yake da shi ba amma sai wulakanci sai girman kai wanda mun faɗa ko mun karanta a hadisai baya mutum uku Allah baya magana da su baya yafe musu laifukan su baya kuma tsarkake su daga ciki akwai a'ilun mustakbir talaka sai girman kai Allah ya tsare mu rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa ana abi umamah al-bahili an karbo daga abi umamah al-bahili sudi ibn ajlan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ana za'imun bi baitin fi janna ni ne mai lamuni na wani gida da ke farfajiyar aljanna wasu malamai sun ce rabad shine kewayen gida mana wannan yana nuna kamar aljanna gini ne wanda yake mai faɗi ko gida ne wanda yake mai faɗi amma gininsa tsakiya yake to ba a rasa kuma a ɗan sa, a samu wasu ‘yan ɗakuna kamar yadda za ka gama musu wadata sukan yi a samu katotan fili sai a yi ɗan gida tsurut a tsakiya kamar kashin tsoro tsurut gefe kuma sai a rinka ɗan wasu abubuwa kamar a yi eh, rumfar mai gadi kamar a yi eh, guest house ɗakin saukan baki kamar a yi voice quarters da sauransu to waɗannan ɗakuna na gefen aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamun cewa dukkan wanda ya cika mun wannan sharadin cewa a aljanna sa za a yi masa su ba wai za a sauke ka aljanna a ɗakin gadi ba yau me kuma kai kenan a aljanna babu batun mai gadi ba wai za a sauke ka aljanna kuma a boys quarters ba to waye a cikin uban ɗakin a'a taka ce gaba ɗaya kuma za a zo a yi maka waɗannan na alfarma an gane ko daka ni ne mai lamun cewa domin kalmar za'im suka ce min za'ama wannan az-za'ama shine ad-daman lamuni an gane ko kamar yadda annabi Yusuf ya ce wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ay damin duk wanda ya zo mana da wannan ma'auni da aka sace na sarki himlu ba'irin zamu bashi laftun raƙumi kayan raƙumi zamu cika mu bashi kyauta kila to ya hau tunanin to wa zai bani wace ma'aikata zan je in karba wace ministry na komishina sai ya ce wa ana bihi za'im kuma ya zo waje na karba ni ne ne masa lamuni da aka kalmar za'im min az-za'ama wa zaama huwa ad da aka mazala ce ana za'imun bi baitin fi rabadil janna ni ne mai lamuni ga gidan da ke gefen aljanna amma liman tarakal miraa ga wanda ya bar ja'in ja ya bar musu ya bar musanyen yawu da ɗan uwansa an gane ko wa in kana muhiqqan koda yana da gaskiya cikin abin da bai da muhimmanci cikin abin da ba na addini ba musun kwalla ne musun wani labari ne musun kaza ne koda kai ke da gaskiya kyale shi domin shi musu shirri ne buɗe kofa ce ta ƙiyayya duk yadda ka kai da fahimtar juna da ɗan uwanka duk yadda ka kai da abokantaka da shi in zai ce ka ce to shi ɗan zai samu damar da zai samu ku saɓani da musu yana jawo sharri a tsakanin mutane yana jawo kiyayya yana jawo gaba tsakanin yan uwa nawa ne a sanadiyar musu wani ya dauki wuka ya soki dan uwansa nawa ne a sanadiyar musu wasu suka daina magana nawa ne a sanadiyar musu gaba ta kullu to barin musu ba karamin daraja bane domin kada a bude kofar gaba tsakanin yan uwa manzo Allah ya duk wanda ya bar musu ko shi ke da gaskiya in dai musu ne ba mai dalili ba musu ne na son zuciya musu ne na bannamiyan baka to ni kuma ne masa alkawarin a aljannarsa za a yi masa gidaje na alfarma kewaye da ita shine wa in kana muhiqqan malamai suka ce wannan baya shafar musu na addini wajadilhum billati hi ahsan tana nan an gane ko wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan tana nan musu addini na mutunta juna ba cin mutunci ba kawo hujjar ka in kawo tawa wannan babu laifi an gane ko domin Allah madaukakin sarki bai hana annabi ba shi kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin jayya ce ta addini tare da mutunta tare da girmamawa babu cin mutuncin juna babu amma shi ko musu na yau da gobe musu na bukatun kai musu na abin da bai shafi addini ba za ka a sa akwai wulakanta juna sai mun musu kaza musamman mukan ji a rediyo a shirin filin wasanni ai suwa in mun kama sai mun lallasa su eh ka ji kamar da wani gaske kalmomin ma babu ladabi a ciki to da dai musu wanda ba na addini ba bai da kyau a daina shi yinsa yana buɗe kofar shari tsakanin al'umma wajen samun shedan ya shigo dan ya kulla gaba da kiyayya manzo Allah ya ce wa bi baitin fi wasatil janna kuma ni ne mai lamunin danka wani gida a tsakiyar shi kuma aljannar liman taraka al-kadhiba amma shi kuma ga wanda ya bar ƙarya ma'ana kowanne daga cikin waɗannan abubuwa sharri ne in ka bar su dan Allah kuma akwai alkhairi mai yawa da Allah zai musanya maka wa in kana mazihan kuma koda da da ba'a ne koda da wasa da raha min almizah almizah shine kakaci shine raha shine fara'a ko a cikin kakaci ko a cikin fara'a ba a san kai ƙarya an gane ku da haka ko a cikin ba'a ce ko a cikin raha ce in ka san ƙarya ne kaza sai ka kiyaye baka yi ba ka nufi Allah Allah madaukakin sarki zai baka wannan falala matukar kai mumini ne matukar ka cika sharuɗan imani kuma yace wa bi baitin kuma ni ne dai mai lamuni na wani gida fi a'lal janna shi kuma a saman aljanna liman hasuna khuluqu hasuna shi kuma ga wanda ɗabi'unsa suka kyautata to anan waye fi cinyewa malamai suka ce ko shakka babu gidan sama yafi duk nan. in gini ya yi kyau ya yi kyau sai a ce a ɗora aina sama ma'ana likafa ta ci gaba kenan to kyawun ɗabi'a ya fi barin ƙarya kyawun ɗabi'a ya fi mai barin musu domin shi ne sama da duk nan duk da wa'yancan ƙasa suke da shi kuma take su yana iya sa ka karya shi shi kansa shi ya sa ladansa shi kuma ya fi nasu da aka mu yi kokari mu ga mun kyautata ɗabi'unmu yana daga cikin kyawun ɗabi'unmu guje mu sai tattaunawa ce ce ku ce abin duk da zai haifar da gaba da ji ba daɗi a cikin zukata tsakanin mu da 'yan uwanmu mu nisance shi hadisun sahihun hadisi ne ingantacce rawahu abu dawud bi isnadin sahih imam abu dawud ya rawaito shi da sanadi ingantacce malai ce az-za'imu ad-daminu za'im shine ad-damin mai lamuni wa an jabirin radiyallahu an an karbo daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ahabbikum ilayya hakika ku sani na daga cikin mafi soyuwar ku a gare ni wa'anda na fi so daga cikin ku wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyama waɗanda kuma za su zauna dab da dab da ni daga cikin ku a ranar tashin alkiyama ahasinakum akhlaqa masu kyawawan ɗabi'un cikin ku ko shakka babu waɗannan su na fi so masu karatun Qur'ani Allah yana son su amma in karatun Qur'ani ne kadai ba kyawun ɗabi'a annabi ya fi son mai kyawun ɗabi'a malamai suka ce domin me domin duk abin da idan kai kai kadai zaka ci ladansa da wanda in kai zaka ci wani ya ci to wanda a ci ka ci ya fi falala a wajen Allah yanzu idan ɗabi'unka suka kyautata kai kanka zaka ji daɗi yan uwanka su ji daɗi amma idan ka karanta Qur'ani wa zai ji daɗi kai kadai zaka ji daɗin ka in kai azumi wa zai ji daɗi kai kadai sallawa zai samu ladan kai kadai amma kyawun ɗabi'a ladan naka na kowa to da ka annabi ya fi son masu wancan kuma wannan ita ce ka'idar musulunci duk wani abu da amfaninsa zai takaita akan mutum ɗaya to musulunci ko yana son wannan san da yake masa bai kai ba na wanda amfanin sa zai game mutane shi yasa aka tambayi abdullahi dan mas'ud da mutum ya kwana yana azumi da kuma ya sadaka ya ya wuni yana azumi kai amma ba zai iya yin sadaka ba saboda abin da ya wuni yana azumin ya ajiye shi ma da shi zai buɗe baki da kuma ya bar azumin ya ɗauki abin buɗe bakin ya sadaka ya ce gwanda sadakar ta fi azumin domin sadakar ya samu ladan kuma wani ya ci albarka wani ya samu falala amma azumin sa shi kaɗai ya samu kayansa to wannan ka'ida ce ta addinin musulunci duk lokacin da za ka yi alkhairi tsaya ka kalle shi da kyau wannan alkhairin la'alla in yi shi ni kaɗai ne la'alla in na yi shi daga ni sai wane. amma wannan kam zai samu wani ya samu wani ya samu wani ni ma in samu to wanda za a fi cin moriyarsa shi Allah ya fi so domin gwargwadon yawan wanda suka amfana gwargwadon yawan ladanka an gane ko da ka kyawun ɗabi'a ba karamin abu bane mai falala darajarsa ta ɗari ta sauran saboda shi kan abu ne wanda za ka samu kuma wani ma zai samu an gane ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa mafi soyuwar ku gare ni mafi kusancin ku mazauni gare ni a ranar tashin alkiyama mafi kyawun wan ɗabi'u daga cikin ku wa inna abghadakum ilayya kuma haƙiƙa ku sani mafi kiyuwar ku zuwa gare ni waɗanda na fi kin su daga cikin ku malamai suka ce ko da annabi yayi shiru mai hankali zai iya fahimtar tun daga wanda annabi ya fi so to kuma akwai wanda ya fi ki to amma dan ai maka abin dalla dalla billa billa ka fahimta gwari gwari ko hausa hausa wa inna abghadakum ilayya haqiqa mafi kiyuwar ku gare ni wa ab'adukum minni yawmal qiyamati kuma waɗanda suka fi nesa da ni daga cikin ku a ranar tashi alƙiyama ba za su zo kusa kusa da ni ba as-sarsaruna masu zubar zance zubar zance ɗabi'ar barin magana mutum yana magana kamar saukar markaɗe kuma ba ta alheri ba an gane ko wannan shi ne asarsara yawan magana cikin abin da ba alkhairi ba amma magana idan ta zama ta alkhairi ne ba ta da sharri ba ta da aibi domin fa liyaqul khairan aw liyasmut in alkhairi ne fadarsa yafi shiru amma in sharri ne shiru ya yafi fadarsa wannan ita ce ka'ida wal mutashaddiquna da masu jayayya at-tashadduq tsananin musu har an masa shaida in dai kaji ana ja'in ja wane ne in dai kaji an gurme da husuma to wane ne sadaka wannan yana daga cikin ɗabi'ar da annabi baya so masu ita nesa suke da annabi a ranar tashin alkiyama kuma ba sa cikin waɗanda annabi yake so suna cikin waɗanda yake ki wal mutafahiquna da masu kuri kuri in yana magana shi dole sai an saurare shi shi maganarsa ita ce ra'ayinsa shine na kowa banza annabi baya son wannan domin ɗabi'a ce mai mummuna annabi kuma baya son mai munin ɗabi'a Kalu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah kada alimna as-sarsaruna wal mutashaddiquna mun san abu waɗanda ake kira da sarsaruna masu barin zance wal mutashaddiquna da masu tsananin jayayya famal mutafaihiquna to suwaye mutafaihiquna qala al mutakabbiruna yace wanda ai masu girman kai kenan domin kuri alama ce daga cikin alamomin me girman kai rawahu tirmizi wa kala hadithun hasan imam tirmizi ya rawaito kuma yace hadisi ne hasan malai yace as-sarsaru abinda ake nufi da as-sarsar huwa kasirul kalami takallufan mai yawan magana na tirsasawa kansa da kansa sai yayi an gane ko wal mutashaddiqu mai abinda ake nufi da al mutashaddiq al mutatawil ala an-nas bi kalamihi mai shish yi wa mutane karantsaye da maganarsa ma'ana mai musu kenan wa yatakallamu bi mil'i fihi tafasuhan kuma yana yin magana yana mai cika baki da ita tafasuhan dan ƙoƙarin isarwa da saƙo, da ƙoƙarin kwaikwayon a ce mai fasaha ne wata aziman li da ƙoƙarin girmama maganarsa a lokacin da kuma yake ƙoƙarin wulakanta ta wasu wal mutafahhiq shi ku mutafahhiq asluhu min al asalinsa daga al ne wa huwa imtila wanda shine al-imtila cika wa huwa allazi yamla'u famahu bil kalam shine wanda yake cika bakinsa da magana kaga kuri kenan mu da Hausa wa yatawassa'u fihi kuma yana yi yana babba da fadi wa yughribu bihi takabburan yana kawo abubuwa baki cikin maganarsa takabburan dan nuna isa da girman kai wartifa'an da daddaga kai ga mutane wa izharan lil fadilati ala ghayhi ya nuna yafi waninsa وروى الترمذي an Abdullahi الله Mubaraki. imamu tirmidhi ya rawaito daga abdullahi dan mubarak rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama fi tafsiri husnul khuluqi dangane da wai me ake nufi da ma'anar husnul khuluq za a ji ana ta fadar kyawun ɗabi'a kyawun dabi'a me magabata suka fassara abin da ake nufi da kyawun ɗabi'a sai abdullahi dan mubarak ya ce huwa talaqatul wajhi sakin fuska ba ciccin magani ba sai dai wanda Allah ya zama ya halice shi haka irin wanda ake cewa masu fuskar shanu a ba haka kawai ka rinka murtikewa mutane fuska akwai mutumin da shi haka yake kar ka dauka fushi yake da kai fushin kunu yake da kai haka fuskar sa take bahaushe yace sa ba ka dariya sai hamma mai fuskar shanu haka bahaushe wannan za mu amsa tambaya tukuna a gurguje mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam wanda yake cikin sallar nafila sai aka tayar da sallar jam'i shin zai katse ne ko kuma zai yi sallama zai karasa ne ko kuma zai yi sallama ya bi jam'i malamai sun yi maganganun guda biyu waɗansu suka ce ka katse domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza uqimati sala fala salata illa maktuba hadisin abu dawud waɗansu malamai suka ce wannan in kafin a yi ikama a sai da aka yi ikama sannan ka tada taka to yanzu takan ba ta yi in dai kai takan nafila ce ba kai wannan kuma farilla ba amma waɗansu malaman suka ce in ka riga ka tayar sannan aka zo aka tayar da ta farilla to nafilar ka ta ɓaci ba sai kai sauri ka ƙarasa ka zo ka jona da farilla kuma wannan shine magana mafi inganci shine ra'ayin Imam Malik ya kafa hujja da faɗin Allah wala tubtilu a amalakum kada ku ɓata ayyukanku ya ce domin yanzu idan ka katse ta to ka ɓata aikinka ka saba wa faɗin Allah wala tubtilu amalakum da haka idan mutum ya riga ya tada nafila sai aka zo aka tada farilla kuma bai yi farilla ba to ya sauri ya karasa nafila ya zo ya jona da farilla wannan shine kada ya tsawaita tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara lafiya malam tururuwa ta yi rami a kabarin babana na iya sa mata magani baya halatta a kashe dabba sai an tabbatar da ta cutar kuma in ta cutar ana kashe ta ne iya wacce ta cutar ɗin. wata rana annabi Dawud kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zauna a gefen wasu ramin tururuwa sai tururuwa ɗaya ta cije shi sai ya ce a haƙe ramin baki ɗaya sai Allah ya masa wahayi ya ce ina ma dai ƙwaya ɗayar da ta cije ka ka taɓa me yasa za ka taɓa su duka su ma al'umma ce fa kamar ku ya za ka kai musu hukunci har ɗan ba ruwanmu abin ya shafe su yanzu abin da nake cewa da kai shin kana da garanti ramin tururuwarka yana isa har ga kabarin babanka har ga inda yake ta iya yiwa sama sama ne bai kai haccan ƙasa ba kuma ta iya yiwa yanzu tunda shi ba mai rai bane irin rayuwa tamu ko da sun je gare shi ba za su cutar da shi ba da haka dai na san irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda ba yanzu suka fara faruwa ba ban san wani hukunci na shari'a cewa a iya kashe tururuwa irin wannan ba amma da tururuwa za ta zo gidanka tana jike jide ma shinkafa tana jide ma gero wannan kaga kaulan wahidan cutarwa ce gaba ɗaya ka fesa mata hoda amma wancan ni ina ganin da ka haƙura ka kau da kai gaburan wannan fi damuwa da yin addu'ar Allah ya ji kan mahaifinka in Allah ya ji kansa tururuwar ba za ta tsina kamai ba ba abin da za ta cutar da shi idan kuma aka san haka ne la kaddar Allah to tururuwa ma ba komai bace ba ina fatan ka fahimce ni da kyau da haka ina ganin kakka damu da bakacin domin muka buɗe kofar zuwa kaburbura ana ta fesa hodar tururuwa to ina tabbatar da ba za mu huta ba kullun cikin zariya muke to kuma mun kori tururuwai daga gidajenmu sun tafi makabarta ma mun bi su ai kaga su kuma mun matsa musu da haka dai ka yi haƙuri ga biran wannan babu wani abu da na sani dangane da addini da zan iya ce maka ka fi damuwa da yi wa mahaifinka addu'ar Allah ya ji kansa Allah ya ji kan nasa da dukkan iyayenmu da suka gabace mu da malamanmu da sauran al'umma musulmi tambaya ta karshe ce assalamu alaikum malam addu'ar buɗe sallah naga kamar ba a yi a nafila shin ya halatta eh ana yi a nafila har ma akwai addu'o'in buɗe sallah na nafila ne kadai musamman nafilfilin dare idan ka duba sahih al-bukhari Kitabu sala babu tahajjud zaka ga addu'ar da annabi yake yi a sallar dare ce kadai ma wannan ba a yin su ma a sallolin farilla an gane ko sai na nafila nafilan ma ta dare اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم حديث النانا عائشة سيكي تشوى كما الدؤر دنكي إتشي اللهم هدني في من هديت وعافني في من عافيت وأنا كما بنسان تبقى تشكين دعاء الاستفتاح يوا ita wannan du'a'ul qunutil witri ce ana yin ta ne a alqunutu a wutiri in an gama sallar wutiri an gama karatu kafin ayi ruku'u to ake karanta wannan Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma atai har zuwa karshe kamar yadda ashabu sunan suka rawaito daga Hassan dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yadda yace kakana annabi ya koya mun wannan kunutin na wuturi amma ba du'aul istiftahi bace ba wannan sai ka koma littattafan da suka yi bayani akan du'aul istifta kamar littattafan azkar hisnul muslim kaga babun addu'ar bude sallah me ake karanta ga sunan da yawa masu tsawo da jajjeru masu saukin hadda Allah ya ba mu ikon haddacewa ya ba mu ikon yi wassalamu alaikum